ala rasulullah al'amin barakatu wannan ita ce halka ta huɗu. to malam yace al-mabhasu sani bincike na biyu shubahatun hawla al-jami' as-sahih shubuhohi wanda suke tattare da littafin al-imam al-bukhari ash-shubahat ula shubaha ta farko anna al-bukhari basharun yusibu wa yukhti an ta al-imam al-bukhari ai mutun ne yana yin daidai ya kuskure walaysa bi ma'asumi ba ma'asumi bane kuma dama aqidar ahlus sunna mu mutum ɗaya ne ma'asumi a wajen shine rasulun Karimu ma asaqatu rabbahu manzo mai karamci wanda bai taba saba ma Allah ba shine annabi Muhammad waliza walihada saboda wannan ne suka ce la najzimu ba za mu yanke ba bi sihhati kitabihi da ta wai duk abin da ke cikin littafin al-Imam Bukhari ya inganta wannan shine to amma abin da zai ba ku mamaki ba a yayin da 'yan shi'a suke faɗa muku cewa ba wani littafi ingantacce a gurinsu ya kamata ku sani ɗai ce daga cikin maganar da ke gurinsu amma akwai ƙaunin wasu malaman cewa da abin da ke cikin kafi da alistibsa da attahari da biya inganta akwai wannan magana sannan menene bambancin cewa imamul bukhari littafinsa sahihi na aljami babu abin da yake na kuskure da kuma su maganar da suke faɗa cewa a imma al'isne a shari'a ba sa kuskure mai bambanci to shi ne wani da ya kawo nan maganar na ce a to ai ku dama a ƙidar kuma akwai waɗanda ba sa kuskure mun kuma a ƙidar mu ba wani mutum da bai kuskure in ba annabi muhammad da haka limamul bukari kamar da za ku ga malam zai kawo dan an ce bai yi kuskure ba a nan ba shi yake nuna bai yi kuskure ba a wani guri ko kuwa to shi ne yake cewa na farko anna adamal siha anna adamal isma rashin isma la baya nufin annahu la budda min wujud al cewa dole sai an samu kuskure fi kulli amalin cikin kowane aiki wa inna ma ani abin da yake nufi ihtimalu wujud al shine daukewan kuskuren wa hunaka kathirun min al-a'mal al-mushahada akwai da yawa daga cikin aikin da dan adam ke wanda idan muke gani allati atqanaha ashabuha wanda ma'abuta ita suka kyautata ta gayatul itqan wanda kyautatawan ya kai makura wala takadu tajidu haka qata baka samun kuskure a cikin ta wala mani'a haka ba abin da zai hana aqalan wa shar'an wala adatan a hankalce ko a shar'ance ko a al'ada min an yi amalin insanu amalin sawaban mutum yi wani aiki na daidai da haka yaslamu fihi min al-khata wanda zai kubuta daga kuskure yanzu nan masallacin eh ba gini bane ba injiniya bane ya gina yana izuwa wannan ginin yayi yi wa daidai har ya gama amma yana izuwa ya samu kuskure a ina a wani ginin wannan idan mu yana kallo ana yin wannan yanzu wannan waya ce gashi nan ana amfani da su da kyamara ai abin da yasa ake iya amfani da su saboda an yi suwa daidai to inda mutum ya yi daidai ɗin ya tara littafi ya sama kansa ƙa'ida sannan ta hanyar tasabu wasu suka bibiya suka tabbatar da cewa babu to sai a tabbatar da cewa nan wa daidai ne inda kuma aka tabbatar cewa an samu kuskure sai a tabbatarwa kuskure ne to za mu ji abin da malam yake faɗa ya ce wa lihada saboda wannan ne fa inna man yadda duk wanda yake da awar da'awar wujudu khata'in samuwan kuskure fi amalin ma cikin kowane aiki alaihi an yi a ce bi hujjatin tabbatar da zalika dole ya zo da dalilin da ya tabbatar da wannan da'awar idan ka zo ka kalli ginin masallacin nan kace an yi shi ba daidai ba injinin ya kuskure ya kamata ka kawo dalilin ka ne kuskurantar da shi ba zuwa kawai za ka yi da'awa ba ka ce ginin bai ma me dalili ka ce to wallahi dai kai dai kawai ka ga dai ba haka ya kamata yi ana yin haka to wannan fa a aiki na duniya ko ka ɗauki salulan nan ka dudduba ka ce ka wallahi salulan nan fa